har yanzu ne muna nan tare da maza ne ga classic wani magani ne na haɗin gargajiya haɗin ne na gargajiya wanda in sanyi ya yi ma namiji yawa yakan sa shi da ya zo yawan saduwa minti ɗaya biyu kawai ya gaji ko kuma dai ya ƙi yiwuwa abin to ba a je an nemi magani ba ne amma yanzu ga magani nesa ta zo kusa da zarar ka sha so ɗaya kafin ka kai na biyu ma za ka ga abin mamaki za ka kwana ba bacci duka dai ga sunan dai mai so dai ya kira nan ban waya maza na ta korafi dai na ta korafi kasala baya basir akwai sanyi mai sa basir akwai sanyi mai sa ciwon baya akwai sanyi mai sa gaɓoɓi su mutu akwai sanyi mai hana saduwa akan lokaci da yawa kuma akwai mai ƙanƙantar da gaba to duka muna da magungunan su duka dai haɗi ne na gargajiya duk mai so ya kira mu ta lambar waya ya tambaya ga ta nan a sama akwai yaji kuma dakan maza ana kiran shi kafu gagaki akwai garin magani shi ma gashi na zo da shi shi ma cikin ikon Allah da ka sha da madara ka ba da mamaki zaka shekara baka ƙara shan magani ba duk cikin magungunan nan har yanzu dai ga kuma wasu shi wannan fesawa zaka yi a gaba da ka fesa ya yi minti goma a jikinka to zaka ba kanka mamaki har sai ka zo ka kasa abin da kake tunani a kai za ka ga abin mamaki dai shi ma yana ƙara ƙarfi sosai da sa daɗewa sosai ga sunan dai akwai su kala-kala shi ma wannan sha ne da zarar ka shanye shi ko ka sha rabi yau bayan kwana uku ka sha rabi to za ka kwana uku ba kai bacci ba maza maza a neme mu